muka yi farin ciki da ibrahim dalhatu da shi wannan mustapha aliyu na mutumin kusfa mm. muka ce to yanzu yadda za a yi a ije wannan takarda muna nan muna neman taimako mai taro mai sisi mai kwabo ya bayar saboda yadda za a yi aje a gina wancan masallaci to a takaice a cikin 1983 ranar ɗaya ga watan ramadana sai dai ba zan ce muku kowane wata ne a daidai wannan lokaci ba sai muka ce to akwai malam abubakar wani leburan haudin authority ne sai muka kira shi muka ce to ka zo da Allah za mu shata maka masallaci wannan na farko za ka haƙa mana shi idan ka haƙa za mu fara abin nan gini shi sai ce ba damuwa muka gwada mashi ga azumi ga komi da ya zo ya fara ya zo ya fara yi so bayan ana cikin wannan sai da aka zo ya zo wannan foundation din kuma dalilin da ya sa ma muka fara wannan abubuwa saboda mun ga kiristoci da suka gwada filin masallaci shi manajan lokacin mustakala shi kirista ne ya zo ya gwada kowane kusurwa kafa 600 na wannan masallaci namu shi ma ya zace can ɗan gaba kaɗan ya gizo su ma na ya gwada na su ma kafa ɗari shida shida to wancan magana yana da tsawon gaske ba zan taɓo shi ba na wannan namun da muke so mu yi magana a kai. kuma baya kadan eh. eh, lokacin da kuka yi wannan shawara din za ka iya tuna mutane biyu ko uku wanda kuka yi wannan shawara. ai shine nake ce maka da shi Mustapha din mm. da ya zo da kuma shi Ibrahim Dalhatu. da kuma malam inusa Allah ya ji kanshi a'a mutum ɗaya ne kawai ke raye a cikinsu malam inusa Allah ya mishi rasuwa Allah ya mishi rahama shi ma Mustapha Aliyu ya rasu shi ma Allah ya mishi rahama to da muka yi wannan shawara muka ce to yanzu yadda za mu yi bari mu tashi mu je mu haɗu da mutanen locus ɗin nan a san shawaran da za a yi a kafa ƙungiyar da zai kula da ginin wannan masallaci. muka tashi muka tafi ban manta akwai manajan burodin a daɗa gidan burodin a daɗa ana ce mishi hayatu to a gidan shi ne muke mitin da muka je muka zauna sai muka ce to ga fili na masallaci ya samu kuma mun ga kiristoci suna kokarin su zo su gina nasu gumma mu mu riga su dalilin da sa muka yi wannan foundation aka fara magana yadda za a yi ce to a kafa kwamiti sai muka kafa kwamiti a ƙarƙashin shi wannan hayatun a daɗa tun da a gidan shi ne muke mitin shi ne na farko daga shi sai mustapha aliyu sai ibrahim dalhatu sai malam muhammadu sani ladan sai muhammadu falalu to shi muhammadu mustapha eh, shi wannan manajan daɗa shi ne muka naɗa ciyama shi kuma muhammadu falalu shi ne sakatare wanda yake rubuta komai da ake yin shi amma ibrahim dalatu shi kuma mun naɗa shi a matsayin ma'aji to sai kuma akwai wani da muke kira kabiru Bawon god sai kuma aliyu tafida shi ma ya rasu allah ya ji kanshi sai malam yusufu mahaifinsu abdulrashid barista shi malam aminu sorry malam aminu shi ma yana cikin memba na kwamiti dinmu sai alhaji sula buba tsohon ambasada ina jin da muka duba muka ga mun kai wurin mu goma sha wani abu sai muka ce to mu bar kwamitin a haka nan to wannan kwamiti shi ne yake ta kaiwa da komowa gurin ginin wannan masallaci daga nan sai ga matsaloli sun taso domin filin akwai 'yan kwallo da ake kira madina club suna kwallo a gurin eh, akwai kuma wasu wasu kungiyar menene sunansu su ma suna kwallo a gurin sai muka ce to tunda abin ya zama haka yanzu ga abubuwan nan yadda suka taso ana cikin aikin nan an fara ginin nan sai ga sarkin eh, hakimin binni da kewaye na lokacin da muka hana kirista sai wancan abu sai gashi sun zo da shi fasto a cikin mota a su wane ne suka hana ku wannan gini suka ce ai wasu yara ne kanana ce to kwa bi magana yan yara saboda ka ku tafi abin ku sai kun sami wanda suka yi wannan abubuwa to sai ku zo ku kira a zo a yi magana bari koma baya kaɗan a shi lokacin kamar da ka ce akwai kiristoci a wajen akwai mm. kiristoci ne da suke zaune a ai ko a lokacin nan ma ina jin sun ma fi musulmin da ke da ke cikin gari yawa kiristocin da suke gurin ba mm. a ina jin sun ɗara musulmi ma kwarai kuwa duk yan kudancin zaria ne saboda shi district manager din dan kudancin zaria ne mataimakin shi ma ya haya dan kudancin zaria ne kwarai da gaske to da muka ga haka zai muka ce a ah, to sai ga takarda daga fadan sarkin zazzau a rubuto an ce to tun da mun hana kiristoci su nasu mu ma mu dakatar da namu ginin masallacin sai muka ce to shikenan Allah shi kyauta muka yi shiru to ba kayan aiki to daga nan Allah ya kawo fatahi aka tara kayan aiki shekaru an kwana biyu zuwa uku dama asabar lahadi muke neman taimakon duk wani dan izala da ke cikin garin zaria da sabon gari da tudun har wuciya haka kuma kowa yakan niko gari ya zo a zo a yi wannan aiki mutane suna eh, zuwa suna wannan aiki ana zaune sai aka tara wannan kayan aiki sai muka ce to a zo ranar lahadi a ci gaba da aiki wannan takarda da hukuma ta aiko ba muna kin shi ne ba amma dai ba mu da dalilin da zai sa mu tsaya akan wannan aiki na Allah to shikenan muna cikin aiki sai ga wani malamin tsafta ya zo ya sallama salamu alaikum muka ce wa alaikum salamu wannan aiki wane ne yake shugabancin shi sai muka ce kai musulmi ne yace eh, muka ce to kai ma kai ne shugaba bismillah aka ci gaba da aiki aka kyale shi ya zauna gefe ɗaya yana ta kallo ana ta ayyuka da ya gaji da zama sai ya ce to jama'a Allah ya taimaka Allah sa Allah sa albarka muka ce alhamdulillah ya tafi bin shi so bambanta akwai wani dattijo a nan bakin yan sumi mai gidan shi ana kiran shi alhaji wada alhaji mai alhaji mai wada ya zo zai wuce ya ga gurin ana aikin ginin masallacin na ya ce a'a ya ce kai alhamdulillahi amma wanda ya kirkiro a yi wannan masallaci Allah ya biya bukatan shi duniya da lahira kuma ma'aikatan Allah ya muku albarka Allah saka muku da alheri ya zauna ya yi addu'a ya yi addu'a sannan ya sa hannu a aljihun shi ya ɗauko wani kuɗi ya ce gashi a sai mu masu aiki abinci kuka ce Allah saka da alheri kana da wani tambaya don saboda zai ci gaba eh, abin da nake son yi tambaya mm-hmm. tun daga shi an faro tun daga anguwa mm. kuma masallaci dai idan mun lura ta tsallaka an je locus kuma a can baya kamar yadda kai bayani cewa wa'azin Malam Sama'ila Idris. Malam Sama'ila Idris shugaban mm. Izala. Eh na. Ya sanya shi ne wanda ya fara asas har aka zo anguwa aka sallah anan Kwarai da gaske. To kun tsallaka lokos hmm. ana izalan ko an bata. ana yi a ah, lokacin nema tafi zafi ai ai a lokacin nema tafi zafi oh. muna cikin wannan aiki da kayan aikin ya yanke sai su makotanmu suna murna suna cewa ma da ga yana an hana su ba yanda za a yi su yi wannan abubuwa to da aka tara wannan kayan aiki Allah ya ba da iko aka ci gaba in ci gaba ne kun tsaya aka ci gaba da wannan aiki ana nan har aka kai final level na ginin to da aka ci gaba aka kai final level na ginin ba rufi ba filasta ba famfo da zai zo ya kawo ruwa wanda za a dinga amfani da shi tunda gidan makota gidan malam yusufu na ake zuwa ana shiga ana ɗibo ruwa a rijiya to shi shikenan sai ga alhaji ɗan sadi ya turo anakallahu ibrahim iro anakallahu ni gidansu ne nukan manta a nan kan fage gidan wane ne ibrahim dan gidan isaraka mm. madalla gidan shi na a tudun jikun yanzu sai gashi ya zo ya same ni dama in an tashi gurin mu biyu ake bari akwai wani ni mahaukaci ban san ma ya taɓu ba a lokacin nan haka muke tare da shi sunan shi muhammadu bello yana gadi ne a gidan kires edoga kanin abutu garba wani gwamnan jihar bauchi a nan yake to in ya zo da'iman yana cikin masallacin in ina waje ne in san ya dame mu sai mu shiga rufe masallaci da shi ni ban san ma ya fara tabuwa ba a lokacin nan da ya zo ya ce to yanzu me kuke so a yi muku a wannan masallaci wannan alhaji dan saddi na, abi shi ya turo ni in zo in tambaye ku gashi yan kwamiti ba sannan na ce ai ni memba ne na cikin kwamitin ya ce to da me da me kuke so na ce muna bukatan a rufe masallacin na farko kenan sannan muna bukatan filasta da kofofi da winduna sannan bayan an yi wannan a gwado mana kafan famfo pipe nawa ne daga bakin titi zai zo nan masallacin da za a yi amfani da shi duk ya ce to in Allah ya da duk za a yi haka a takaice wannan alhaji dan sadi ya turo aka zo aka rufe masallaci aka yi komai an fara filasta wani abu ya faru na rashin jin daɗi daga cikin su wakilan kwamiti na ƙungiyar izalan da za su je ana karɓan kayan aiki duk ranar juma'a in lokaci ya aka zai kure sai a jeran juma'a gurin iyamirin da ake karba mm. tun da shi alhaji ɗansa duk kano yake zuwa idan ya dawo wannan abokin nashi shine yake ake zuwa ana karɓo abubuwa a gurin shi to da aka tashi zuwa wannan karin sai aka je mashi ran lahadi mm. sai ce to kun ga ai kiristoci ba sa fitowa ranar lahadi kuma yanzu yaya za a yi a sabi kayan da ake bukata saboda haka a yi haƙuri sai ranar monday to wannan cewa a yi haƙuri sai ranar mandan sai ya kawo kuma wani maganganu mare daɗi daga su memban kwamitin da aka tura su karɓo kayan aiki suka gaya mashi maganar da ba shi ne ba ɗan sadina dawa ya ce to kaji kaji abin da ya faru saboda haka na tsami hannuna a ci gaba da ka ci da aikin nan da kanka ɗan sadi aka koma lokacin da za a karɓi kayan aiki sai ya ce to shi ya ji maganar da aka gaya ma aminin shi yace to shi aikin Allah ba guda ɗaya ne ba tun da yake ga yanda aka faro ya yi bakin abin da zai iya alasa albarka Ya ce kun gan shi da kuke ganin shi Ya ce in na dawo ran juma'a kuɗin duk da nike zuwa amfani da shi shi nike dan kama hatta na gidana in za a sai ko kayan abinci ko wani abu sai mun neme shi shi ne zai zo muna tafi a mota zai ce zan kalli abu sai ya ce alhaji ko kana son abu kaza ne sai ce in za ka sayan mana ka sayan mana sai ya ɗauki kuɗi ya siyo ya sayi na alhajin kuma ya bashi to wannan shine ɗan takaitaccen bayanin da zan yi akan wannan abu sai daga tambayoyi eh, yau wato yi eh, na farko hmm. cikin gamu dai a garin masallaci na'am Ba ɗauka ba za a ce ga masallaci ba babu liman. Eh ba eh eh. eh. A baya hmm. ka faɗa mana masallaci kuna na izala da ba a kore ku ba. Ah, a ba kuna tafiyan izala. A dama masallacin ai na izalan ne wa zai kore mu a ciki. ai na izalan ne ba wai na wani ne ba bari maka na alƙali wallahi na izalan ne wallahi wallahi na izala ne to ga masallacin izala wane ne limami a lokacin nan alhamdulillahi akwai masu aiki a itm akwai uh, sadiq malam sadiq alkafawi mm. akwai malam mustapha isa abin nan um, umar dauda mm. akwai uh, um, wannan ɗan gidan wakilin gona dr mansur professor mansur ne yanzu ma ba wai ce mashi dakta daga nan kuma akwai har ma malam sani na nan cikin anguwan dan jinjiri shi ma ya yi limanci a gurin duk lokacin da suna limanci akwai abin nan mm, abaga nan da suna mustapha isa kasim shi ma yana limanci a gurin eh, eh, to a takaice dai su ne wanda zan iya shaidawa a lokacin nan don limaman suna da yawa duk kwarai da gaske ko da su ake yi ko miyar su muke yi akwai wani mm. wanda ka ambata mana mm. alhaji eh, dan bala yawwa wani irin gudunmuwa ne masha Allahu to shi alhaji dan bala alhaji dan bala ya ba da gudunmuwa ne a babban masallaci to yanzu ba yau shi shi inda inda yayi abubuwan shi kenan mm. kawai kan shi kenan alhamdulillah godiya Allah ya eh. saka da alkhairi wannan ba mu lokaci da muka ƙara lokaci a ba damuwa ba damuwa to ai ka da ka so ka ce eh. har akai yanda limanci ya zo kan wannan bawan Allah to amma tun da mun sinu eh, za mu samu lokaci wannan tattaunawa ne na farko kuma sanin za mu yi shi ba ba damuwa ba damuwa ah, alhamdulillah eh, to wannan kallo da eh. sauraro muna ɗaya daga muna da ɗaya daga cikin dattijai wanda suka ga jiya suka ga yau wanda kuma su ne wanda suka ba da gudunmuwa da ganin wannan addini haka ba a wannan yanki har hmm. aka kai tun daga cikin anguwa har aka garzaya zuwa masallacin locust kuma a cikin bayanansa masu kallo da sauraro za ku ji cewa har sai da ya rantsu ya ce wannan masallaci kwarai ba makawa suna ikirarin cewa masallaci ba ta izala ba ce amma insha Allah ku biyo mu tattaunawa akan ni samun bayanai insha wallahi ka ni ne nazo da ayoyi na alqur'ani da zan goge wancan magana amma alhamdulillah alhamdulillah